ya ce ba laifinka ba ne dokta ya ce eh tabbas laifin nono ne nima da ba a bani ba aka haɗa ni da wata watsatsiyar madara ya kara shi maganar sai yana kara kwashewa da dariya haushi ya kara kama jalalu ya ce malam wallahi zan kashe wayata ka ji min burin uba fa ya ina kiranka ka ban shawarar yadda zan yi in samu in shige kana ta min dariyar bora uba don wulakanci Dokto ya tsagaita da dariyarsa ganin Abdul ya fara hasala. amma fa dariyar na cike tab da cikinsa wait wait wait ya hakuri please yanzu dai ka san ya za a yi sai kuma ya kasa ci gaba da magana ya kara kyalkyalewa da dariya saboda dariyar na cinsa wallahi zan kashe wayata in hakura cewar Abdul Jalal da ban zahofi ne ba zai taba daukar dariyar nan da doctor ke ta masa ba sai ka ce ya ga wawan zaman wawan zaman gaban budurwa dan dai bai da yadda zai yi ne dole ya jure tunda za a gaya mishi yadda zai shige ciki in ba doctor ba bai da inda zai je ya tambaya shi dai abin ma mamaki yake bashi wai yau shine za a koya wa yadda zai shiga mace doctor yayi hanzarin sai saita kansa hadi da haɗe dariyarsa ya ce ka ce ba za ka bata maganin bacci ba abdul ya ce ya kuma ban so ta sha wahala dan allah doctor ya ce wahala wallahi dole ta sha ta ba ita ba har kai sai ka sha wahala an gaya maka fasa budurcin wasa ne kowa ke wahala daga namiji har mace Abdul ya ce naji ni zan ɗauka. amma ita ban so ta sha wahala sosai gaskiya please doctor ya ce oke, sanin sa general yallabai da girman kujerar ka Romeo tsaki Jalal ya ce wallahi na fi na fi shi shiga matsalar su ni fa na gaya maka umma fa ta haifa wa yarinyar nan ta wanke ni ta mika mata gashi yanzu tana ta kafa min nono a baki ina zukewa ina tsotsar kaciyar nonuwa ga duwawuka duka ina ta cewa ga kasa can ina zukewa yanzu saura ci doctor AR Dariya gudun kada ya ji haushi ya ce tabbas naga zahiri ummi fa yarinyar nan ta haifawa kai ciki ya rage ka fasa mutumina Abdul Jalal ya ce kai da ka san komai please ga yamin yanzu ni ya zan yi in samu hanya doctor ya shiru na wasu da ke kuka ne ya ce kawai ina ganin ka sai mata magungunan mata ka bata ta yi ta sha na one week haka saboda yauki ya yawaita a gabanta ta yadda in ka zo shiga za ta samu sauki ita ma ka samu mata sauki Abdul Jalal ya ce in dan wannan yaukin doktor ai tana da yauki fa sosai duk da haka maganin zai taimaka mata sosai irin masu shan irin masu sha'awar nan sosai kai ma za ka fi jin daɗin cin na za ka fi jin daɗin shigan nata za ta kara gardi ga kara gargaje abu Abdul ya yi shiru ba karamin daɗi ya ji ba da shawarar nan na doctor amma fa yana cike da mamakin ganin yadda doctor ya nutsu ya ba shi labarin yadda zai shigi yar nan yar da ba wai ya biya sadaki ba kaddara ta ce ya faɗa a kasar ransa a bayyane ya ce amma kana ganin maganin zai yi ko ni fa ina son wanda da na zo shiga za ta bani in shiga yanzu haka ma ita ke hanawa kwanaki da tuni na zurfafa mata gurin zai yi magana sosai ma zai yi zai yi mana sosai ma ai magungunan matar mai karfi ne ni ma nan gunta nake siyarwa ni ma nan gunta nake siya nake siyawa matana da na shiga na ji ba yadda nake so ba sai in sa a siya min magunguna in kai ma mata na su sha wallahi maganin ta sha yanzu ne magani yanzu Abdul ya ji daɗi sosai ya ce yauwa haka nake so doctor so nake kawai ta rinka kawo min kanta in ta in ta hawa ina sukuwa in bisa kanta doctor ya ce za ta kawo maka kuwa kuma za ka hau kai sukuwar da sosai ma ai maganin sa'adatu binta abdullahi yana da tsananin kyau abdul ya ce yau yauwa alhamdulillah abokina na ji daɗi sosai yanzu ya za a yi in samu maganin nan yanzu yanzu da zafi zafi ake bugun dutse doctor ya ce kar ka damu yanzu zan kira sakatariya ta Dama su na ji suna labarin maganin kwanaki ita dama mata abokanayen aikinta shine na kira ta gefe nima ta siyo min na bawa mata na suka sha da yake muna da kyakkyawar fahimta da sakatariyar tawa da sakatariyar tawa Allah mutumina kana jin dadin ka wallahi ban san mace na da dadi ba sai akan yarinyar nan cewar Abdul Jalal doctor ya amshe da ai a haka ma dan baka shiga madakata bane mutumina ai mata duniya ne su ne dadin mu na duniya mu hausa yadda muke so Abdul Jalal ya ce zuwa yanzu na yarda wallahi da mata duniya ne ai ina enjoying na yarinyan nan a hakan ma amma gwara ayi yi a kawo min maganin nan in ba da tasha in ci mai gaba daya doctor ya ce ai muna guri daya ai muna guri daya ne ma da mai maganin da yammaci zan sa Ahmed ya zo ya amsa ya kawo maka Abdul Jalal ya ce ai muna Abuja doctor ya zaro ido kamar yana gaban sa ya ce what kuna Abuja kai da yarinyar mutane Abdul ya amshe da wallahi kuwa muna Abuja ni da yata ina nan ina lawaiwaye ta kankana kankana sai ruwa nake sha doctor ya dauki salati da sallallami hari da cewa yanzu ya kai da Saude. Abdul ya tabi baki ya ce ai ta yi tafiya me kuma gani nan ga kayan daɗi na a Abuja mun fafa kai one week haba kawai doctor ya ji yarinya ta bashi tausayi saboda ya san za ta sha bakar wuya abun Abdul ya ce dan Allah please kamata a hankali Abdul ya ce insha Allah ni da yanzu ya za a yi a kawo mu magana sannan nawa ne Duk da ya ce duk ba damuwa yanzu zan kira sakatariya ta. in ba ta kuɗi ta siyo maka waɗanda suka dace Abdul ya ce na gode sosai abokina da ya ce ba komai ai duk yi maka ne Abdul ya ji daɗi sosai ya ce sai maganan kawowa ya za a yi da ya ce za a kawo maka ta motar amma sai gobe zan sa direba na ya kawo maka har Abuja Abdul ya ce a'a kawai a kawo min a jirgi saboda ina bukatar maganin in time ni ko jirgi ne ma sai in siya Kano to Kedi Doktor ya ce a lalle kana bukatar shiga bari yanzu a siya sai dai tukunna muga ya za a yi Abdul ya ce okay ya masa godiya sosai daga haka suka yi sallama Abdul ya zauna ya dasa wayarsa gaba yana jiran ya ga kiran doctor duk ya kago gani yake yi da maganin ya zo shi daɗinsa ya zo duk yadda ya so maganin ya iso gare sa a ranar bai yi ba sai da washe gari da sassafe doctor ya bawa direba ɗinsa ya kawo wa Abdul Jalal har ofis ɗinsa ya amsa yana murna ba karamin kyauta ya ma direba din ba a ranar direba din ya koma Kaduna Abdul Jalal kuwa bai bata lokaci ba ya nufi gida ranar ko aiki bai tsaya yi ba karfe biyu ya dawo gidan a falo ya daddata tana kwance bayan ta yi baccin rana ta tashi ta yi wanka ta yi sallah sam ma bai bar ta ta yi bacci ba kwana yana ya mutsa mata sassan jiki dagowa ta yi ta kalle shi da ya shigo falon sai da gaban ta ya faɗi a zatanta ko ya dawo ne ya kare ya matsarta ta kara lafewa sosai a jikin kujera da take kwance damuwa duk ta bi ta mata yawa babbar damuwar ta ɗaya ce ta ganta a Kaduna tunaninta na kan kada Hajiya Saudi ta gane tsoro da barazana a kullum cikin su take duk da gogan ya sheda mata ta yi tafiya saboda ya fahimci tana bala'in tsoronta amma hakan bai sa hankalin almukuri a ya ba kuma ba zai taba kwanciya ba sai ta ganta a Kaduna a ɗakin ta na mai aiki waye ya zauna a kujerar da ke fuskantar ta sai kallanta yake yi ta kara yin fresh saboda dadi yake bata na fitar hankali yana ciyar da ita da abubuwan more rayuwa kafin shi ma ya ciyar da kansa a jikinta ya mata dukkanin ya mata dakan tabarya a cikin tarmi. sosai ya kura mata ido sanye take da riga purple ta abaya ta matukar amshe ta ya hana ta saka hijabi aiko dole ta hannu saboda duk ya gama firgitata da ya mutsa yan matana ya faɗa yana binta da wani kallo mai tattare da kwaɗayi shiru ta yi ba tare da ta amsa sa ba ta yi kasa da kanta kawai don ta fahimci irin kallon da yake mata ta riga ta gama kara karantarsa tas a zaman su a garin Abuja. Murmushi ya sakar mata haɗi da bude babbar ledar maganin da ya shigo da ita ya ajiye ta a gabansa ya fara bubbuɗe ledojin yayin da kowane magani ana rubuta yadda za a yi amfani da shi da amfaninsa idan an sha bayan ya gama karanta su tsaf ya dago ya kalle ta yaga ita ma shi take kallo a sace taso ga magungunan sanyi na na amso miki kin ga yanzu sanyi ake yi sosai dole sai da maganin sanyi saboda tsaro cewar Abdul Jalal ba musu ta taso saboda kakarta na bata maganin sanyi ta saba da shan su ya ji dadin yanda ta taso ba musu yace ba yace ta matso inda yake sosai shi ba komai zai mata ba kawai so yake yi ya mata bayanin yadda za ta sha maganin matsowa ta yi dab da shi yayi murmushi nan take fara nununa mata komai ba tare da ba tare da ya bari ta ga rubuce-rubucen jikin maganin ba duk ya bi ya cire sticker din jikin maganin ya sa a aljihu tun kafin ya karaso kusa da shi tun ya kafin ta karaso kusa da shi almukuri a yi mamakin ganin maganin ba irin wanda kakar ta ke bata ba bata da yadda za ta yi dole ta amsa ya ce kuma ta rinka ta rinka sha akan kari ta ce to ta masa godiya ya ɗauki wani ɗan karami a cikin wata kwalba ya sa aljihunsa ba tare da ta sani ba sai murmushi kawai yake yana hango shi bisa kanta yana tailata sosai ta fara amfani da magungunan nan akan kare ita a dole ga magungunan sanyi Abdul Jalal ya kyale ta saboda doktor ya ce masa ya kyale ta da ya mutsa ya bari jininta ya dawo jikinta yadda zai ji daɗin imata mai gabaki ɗaya Abdul na tsananin shiga mamakin yadda doctor ke zagewa yana ba shi shawarar yadda zai shige irin mutanen da bai biya ko sisi a kanta ba. Kwana uku ta tana amfani da maganin nan. Jikinta ya fara mata ya fara amsa mata. Ta fara ji a jikinta kwarai da aniya ta ko a jikinta. Ya canja, ya canza, gashi ta kara ciccikowa. Nonuwanta kamar za su fashe. Sai daurewa kawai take yi saboda bata san ya za ta yi ba. Am a maimakon ta ji daɗin yadda ya kyale ta bai takura mata ba a kwanakin amma ina sai ta ji kwata-kwata bata so hakan ba saboda ita kadai ta san me take ji a jikinta sai ma in ya tafi aiki sai ma in ya tafi aiki ta yi ta zage ta yi ta zagewa ta yi ta zagewa a falo ta rasa ina za ta sa rayuwarta kasanta kuwa yi ta ambaliya a rana sau biyar take canza fant duk Abdul na ankare da ita ya gaya ma dokta komai ake ciki ya tambaye sa ko zai iya doctor ya ce a'a kar ya je ya bari sai ta fara haukacewa sosai ta kawo masa kanta da kanta a daddafe ta iya sati daya tana amfani da maganin yayin da ta kara haukacewa ga baki daya ba tare da ta san maganin me ki haukata mata lissafi ba ita dai kawai ga ta nan ne kwata-kwata ma zuwa yanzu ba ta iya bacci in dare yayi duk hankalinta ya kara tashi sai daurewa kawai take yi gudun kada ya gano halin da take ciki bata san tuni ya gano ba tunda ma shi ya jefa ta a halin ai yanda bata bata bacci shi ma kwana yake yi baya bacci duk yana kallon halin da take ciki ta dawo kas ta dawo kasan yi ta kwanta ta koma falo ta shiga toilet har wanka take yi kusan sau hudu a dare saboda tsabar azabar da take ji na sha'awa tamkar ta yi hauka ma take gani a kwana na takwas ta kasa jurewa har kwalla take yi na zallar azabar sha'awa kasanta ko sai azabar raɗaɗi da zugi yake mata daga goma na dare da suka kwanta zuwa sha biyu ta yi wanka ya fi sau bakwai duk don ta samu sassauci amma ina sai ma azabar karuwar sha'awar take yi ba ta taɓa jin wannan masifar ba tun da uwarta ta kawo ta duniya sai yau juyawa ta yi ta kalli inda yake kwance daga shi sai boxes ko singlet babu a jikinsa kasancewar babu yalwataccen haske a ɗakin ya hana ta sa sosai amma duk da haka ta ga har alhaji bulamansa da ke tsaye a jiri zuciya ta sauke da ta ga Alhaji Bulamar tasa cikin hanzari ta miƙe da kir ta nufi falo kamar mai naƙuda a daddafe ta kara sakan kujera tusita ta zauna ai tana zama ta ji masifar ta kara tsungulota a saburi ta miƙe tana miƙar wahalar miƙar wahala haɗi da faɗin na shiga uku yayin da take jin kasanta na mata wata azabar zuki duk ya biya kumbure mata kamar zai faso kasa kamar ana ziga ta kawai ta tsinci kanta da cire rigar baccin jikinta daman ba pant a jikinta tunda ta fara jin izayar ta raba kanta da safan din nan baki daya sumar kanta duk ta bi ta hargitse ta kwanto a saman bayanta ta zama dai kamar mahaucikaciya sabon kamu komawa ta yi ta zauna akan kujerar tosita din yayin da kasanta ya taba kan kujerar skin to skin nan take ta ji wani daɗi ya ratsa ta sai da ta sauke ajiyar zuciya fuskar ta ta yi luhu-luhu saboda azabar sha'awar daɗi da rashin bacci yau fa da alamun mutumin nan sai ya yi abin da ya ga dama don haka zan tsallaka mu je mu gaba kawai don Allah ki tashi please ya rasa ya ma zai da ita duk ya biya burburce. zuwa can kuma ya fice a dakin ya fito harabar gidan jikinsa na rawar karkarwa yayin da zuciyarsa ke cike da nadamar abin da ya yi mata tun daga bakin kofar falon shi yake kwalowa Ahmad kira kamar wani zararre sai hawaye yake yi sha tashin hankali kiri-kiri ya bayyana akan fuskarsa kaf ma'aikatan gidan suka zubo masa ido ganin sa yana kuka kuma yana kwalawa Ahmad kira nan fa kowa ya shiga hayyacinsa jikinsu ya hau karkarwa duk suka ja da baya suka yi tsumo-tsumo suna addu'ar Allah ya sa ba laifi su kai ba ba su taba ganin oga a wannan yanayin ba shi sa firgici ya rufe su haɗi da tsoro mara misaltuwa kowannensu ya kasa kataɓus hatta da numfashi da ƙyar suke saukewa gadangadan ya nufo su yana kwalawa Ahmad kira duk jikinsu ya ɗaurawa suka rasa ma me za su ce masa ɗaya daga cikinsu ne ya yi dauriyar ya ce Ahmad na ɗakinsa sa bari a kirawo shi yanzu sa jikinsa na rawa ya yi maganar yana kokarin tafiya zuwa kiran Ahmad ɗin Abdul ya hau masifa dawo ban so mahaukaci wawa kawai ya faɗa cikin tsawa haɗi da ci gaba da masifa iskancin banza iskancin wofi in banda kutumar uba ina magana kana magana da kyar tsinannun nan sauran ku kuma baku da baki kenan iskancin banza kawai ya rufe su da masifar da basu san hawa ba basu san sauka ba ya bar gurin rai a baci zuwa site din ma'aikata inda Ahmed yake nan sai ya fa masifa yake tun kafin ya isa site din bala'insa ya isa dakin Ahmed da kara din karaɗi karaɗin masifarsa Ahmed fitowarsa wanka kenan ya zabura ya fito jikinsa na rawa sa da tawul suka yi kicibus da Abdul Jalal yana ta masifa still sai kwal sai kwalla yake yi zuciyarsa na kan tunanin ya yarinyar take wawa kawai dan boro ba aiki ki kake ko zaman daki sakaran banza kawai wallahi in mata ta mutu duk sai na kashe ku Abdul Jalal ya watsa masa zagin da bai ma san ya masa ba haɗi da masifa Ahmad mamakin jin waɗannan zagin ya hana shi magana nan ya shiga tunanin me ya mishi kuma kallo ya bi shi da shi cikin ladabi nan take ya hango tashin hankali a cikin idanuwansa gin kuma ga kwalla yana ta yi maganar in matarsa ta mutu duk sai ya kashe su ta tsayawa Ahmad a rai ka ɗauki waya maza ka kira doctor dina na Abuja maza ka ce ya sa doctor mace ta zo yanzu yanzun nan gidana please Abdul ya faɗa cikin tsawa ya rasa ma mai zai shi ba shi da namba ɗin doktor din daman Ahmad ɗin ne ke kiran shi in ba shi da lafiya asittin Ahmad ya amsa da to haɗi da komawa cikin ɗakin sa ya ɗauki waya ya kira doktor. Abdul Jalal kam tuni ya koma set ɗinsa inda yarinyar take ya taɓa ta ya ji har yanzu jikinta sai girgiza take yi fin yadda ya bar ta ma sannan ga idanuwanta a buɗe zuwa yanzu hawaye ne ke zuba mata a gefe da gefen idanuwanta hakoranta sai karkarwa suke yi zaunawa ya akan bed ɗin ya jawo ta jikinsa yana ƙara fashewa da kuka yana faɗin please ki hakuri wallahi ba zan sake ba dan Allah ki yafe mu ba da sani na na miki hakan ba dan Allah ya kare shi kalmarsa kwallarsa na dira akan fuskarta ta sauke ajiyar zuciya da sa suka zubo mata ta kara sauke ne shin zallar wahalar da bata taba shan irin ta ba ya kara rungumo da sosai a jikinsa yana kwalla ba jimawa Dr. Amina da Ahmad suka shigo falansa Ahmed ya kara so ɗakinsa yana lokin, haɗi da sallama hannunsa rawa yake yi zuwa yanzu tsoro ma Abdul ke bashi iya tunaninsa ya rasa wani laifi ya masa tasowa Abdul Jalal yi ya buɗe kofar yana tambayar Ahmad ina doctor ɗin? Ahmad ya ce tana falo jikinsa na rawa ya bashi amsa sai karabin sa yake da ido ya ga ya kara rikicewa ga hawaye jake-jake a fes ɗinsa jiki na rawa Abdul ya nufo falon Ahmad na biye da shi a baya Abdul na isowa falon idanuwansa suka sauka akan doktor. Kara fashewa da kuka yana faɗin doktor, zo ki duba min matata don Allah, kar ki bari ta mutu. Out of control yayi maganar sam baya hayyacinsa. Yayi gaba zuwa ɗakinsa. Doktor ta biyo shi a baya, tana faɗin subhanallah. Ahmad kam ficewa yayi a falon aransa yana faɗin oga an ci daɗi yanzu kuma ana ansar gashi. Duk ihunsa na daɗi da ihun almukuri'a akan kunnen Ahmad duk ya ji kome saboda ɗakinsa na dab da windon din side ɗin Abdul sannan ihun da suka dinga yi ba kaɗan bane sai yanzu Ahmad ya gano kan zancen da ya ga Abdul na ta muzurai ya shawo ya shako wani abin ne masa Dr. Am Dr. Amina kan na shiga ta yi tozali da kyakkyawar fuskar almukuri'a kallo ɗaya ta ma almukuri'a da ke kwance Abdul ya lullube ta da mayafi ta fahimci me ya faru juyowa ta yi ta kalle shi tana mamakin yaushe saraki ya yi aure ba ta da labari bayan ita maci majibanciyar lamaransa ce a social media da rediyo ma duka ba ta da damar tambaya dole ta karasa ta fara duba kasanta kawai direct saraki sai kuka yake yi kamar karamin yaro doctor amma amin doctor amina babbar mace ce ta san aikinta sosai tana buɗe kasanta kawai ta ga jini still sai ambaliya yake yi ba kaɗanta ta ajiye ta ɗauki safar hannu ta shiga duba almukuri'a nan ta ga ta ga gabanta yayi kaca-kaca ciki da waje dagowa ta yi ta kalli Abdul wanda shi ma yake tsaye hankalinsa ya kuma tashi ganin irin yadda ta bude sosai again ga jini sai ambaliya yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abdul ya faɗa sai kuka yake riska kamar wani karamin bebin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 ko duk a cikin rashin shan nonon umma ne da baka yi ba kwata-kwata Abdul ya yi tsaki ba karamin haushi ya fara bashi ba yace ba laifinka bane doctor yace eh tabbas laifin nono ne nima da ba a bani ba aka haɗa ni da wata watsatsiyar madara